الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وانطلق طلق علي شين ذا متاشبه وانطلق طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس, يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك كو بدعة منك أخرجه الخمسة وصحاه بن حبان وقال ابن, وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة wannan hadithi kamar yadda muka gan shi yana magana akan wato cewa taba al'aura baya warware alwala masu zakari la kudu alwudu au la yantaqidu minhu ya yace an dalak ibn aliyin an karbo daga dalak ibn ali dalak ibn ali ibn dalak ibn amru daya daga cikin sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallama a suhaimi al-yamami to ya ce ƙala rajulun wani mutum ya ce masastu zakari na taɓa zakari na au ƙala an rajulu ya masu zakarahu ko kuma mutumin cewa ya yi wannan mutumin ba a faɗi sunan shi ba wato yana daga cikin waɗanda aka yi bahamin sunayensu wal bahamat mina sahaba la ya duru ibahamu asma'ihim in dai sahabi ne ba ba wani matsala ba wata matsala matukan isnadin hadisi ya inganta to ko an ce qala rajulun ko an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallama ga makamantan wannan babu matsala inda matsala take kawai idan daga kan tabi'i ne zuwa ga shi muharrij wannan tsakanin idan aka boye sunan wani to budda an na'rifa man huwa mm. idza lam yujad idan fa isnadul hadith naqulu mubham fa huwa yad'afu bihi al hadith wa ma idza kana min as-sahabati la كلهم لا, لا يشك فيهم لا يشك في فرد منهم لأنهم عدول yace ko kuma mutumin cewa yayi mutum ya masu zakarahu ya taba zakari shi fi salati a cikin sallah to kaga a wannan lafazin yace fi salati a cikin sallah amma wasu alfaz da suka zo cewa ba'ada ma yatawaddau ar-rajul yamassu zakarahu ba'ada ma yatawaddau bayan ya yi alwala wannan shi ne ya fi. wannan lafazin kamar da malamai suka bayani amma wa huwa fi sala kaif ar-rajul yamassu zakarahu wa huwa yusalli هذا هذا يدل على أنه يلعب في صلاته أما kaif. wa in kana yumkin an yaka zalik yumkin min al-mumkin mutum yayi haka din hannunsa ya zo yi abin nan na fata an fahimta to amma ba adama ya tawadda'u din shine ya fi lafazin a alaihi wudu'un shin ya wajaba alwala ta wajaba a kansa ina alaihi ai a yajibu alaihi wudu shin alwala ta wajaba a kansa sai ya sake alwala alwasa ta warware kenan in ya taba zakarin shi faƙala nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya ce la a a ba alwala a kansa ba wajibi ba ne inna ma huwa bad'atun akan ce bad'atun wa huwa al-akthar wa qad yuksar ana yin kasra bid'atun minka a wata ruwa ya ce inna ma huwa bid'atun minhu ay minar rajul sai ce ai wani yanki ne daga jikinka shi ne bid'atun ai qit'atun minka wani yanki ne wata gaba ce daga jikinka ai wato kamar sauran gaɓoɓi ne kamar kunne da hanci da hannu da sauransu duk ɓangarori ne na jiki ba ka yadda ka in ka taba kunnenka ko ka taba hancinka ko bakinka ko hannunka ko kafa aurarka bata warware ba haka nan ka taba gaban ka ma aurarka bata warware ba shine ma'anan bid'atun minka ko bad'atun minka idan aka ce albudu ba tare da ta'un ta'ut anifin can ba ce albudu to yutlaqu ala arba'ati ma'anin ce albudu yuradu bihi azawat eh, innahu yani yastab'iduhu bi ma'ana yana ana in suka yi talaqin albudu suna nufin azawat wa yutlaqu albudu aidan yuradu bihi alaqdu aqdu din ab'ada alaiha ai aqada zawaji alaiha sannan suna idlaqin al-bud'u yuradu biha al shine annabi ya faɗa wancan hadisin wa fi bud'i ahadikum as-sadaqa fi bud'i ai fi al-jima' ka gani duk aka ce al ana nufin wannan ana nufin wannan al sannan albudu kuma shine yana nufin aljima'u din su amma albid'atu ko albad'atu wannan kuma ai alkit'atu shay'in alkit'atu min al an gane ko sai ce eh? eh akhrajahu al khamsa mutum malamai biyar suka fitar da hadisin nan alhamsatu manhum ahmad wa wa, ashabu sunan ahmad abu dawud tirmizi nasa'i an-nasa'i an-nasa'i bi fatihin nun eh, bi fatihin nun in ka ce an-nisa'i nisbatun ila nisa wato na mata an-nisa'i wato wane na mata ne amma ka ce an-nasa'i لأن nasa ismu بلد الذي wulda فيه imamun النسائي abu عبد an gane ko so dan mutumin garin نسائي an nasa gari ne نسبة سيأتي النسائي بفتح sai أنغاني هو يوه to su ne da ibnu maja kuma su ne suka rawaito wannan hadisi wa sahu ibnu hibban ibnu hibban ya inganta hadisin wa qala ibn madini ibn al-madini wato aliyu abdullahi ibn ali mm, aliyu ibn abdullahi al-madini mm. aliyu ibn abdullahi al-madini babban malamin bukhari huwa ahsanu min hadith busra yace wannan hadisin ya fi kyau sama da hadisin busra busratu bintu safwan wanda za mu kanta hadisan nan gaba kaɗan to a nan wannan hadisi dai sahihi ne mafi gubar hadisun sahi kaga bi zahirihi dullu ala adamin intiqadil wudu min mass zakar wa kadhalika al mar'atu idha massat farjaha fala yantaqidu minhu minhu al wudu ay min hadha tamsis al wudu baya kai wannan shine zahirin hadisin an fahimta shine fiqihun da zamu fahimta a nan gurin ya zo a wata ruwaya musamman kamar yadda tirmizi ko ibn maja ya ruwaito ya ce hibya inna ma hiya hibyatun minka hibyatun minka ruwayan ibn maja ba bid'atun yace ba eh, yace inna ma hiya hibyatun da ha karami da zalun da ya'un da takuri hibyatun bi kasril ha hidya kuma shine bi ma'ana kit'a duka aka ce alkit'atu albab'atu alhidyatu bi ma'ana to a larabci kana iya cewa haza hidyatu shay bi ma'ana qit'atun minhu an gane wa to haka imamu muslim abin nan ibnu maja ya fitar a tashi lafazin maimakon bid'a ko bad'a sai ce wa an busrata ibn safwan ai bintu safwan an busrata binti safwan radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala man massa dhakarahu falyatawadda akhrajahu al-khamsa wa sahahu at-tirmidhi wa ibn hibban وقال البخاري في غير صحيحه هو أصح شيء fi هذا الباب <laughs> nan ne wasu suke cewa wai wai hajar ya gugwara kan mutane kawai a cikin littafinsa ba haka bane duk ibnu hajar dalilin da yasa ya rubuta littafin nan shine ya bayyana wa mutane hadisai da suke allati taduru al-ahadithu allati taduru bainal fuqaha allati istadalla biha al-fuqaha fi shatta al-madhahib in ma kana sahihan wa in ma kana da'ifan duk wani hadisi na masu fiqh malamin fiqh suka kafa hujja da su su ya tattara wasu wasu da'ifai ne wasu kuma sahihai ne wasu ma da'ifun jiddan da sauransu <laughs> wasu munkar ma'ana duk dai hadisan da aka yi aiki da su wanda malamai suka yi aiki da su wajen kafa hujja akan fiqh su ya tattara nan kawai shine abin da ake nufi ba rikitarwa cikin wannan abun ba mafi iskal mafi iskal an gane ko tayyib to bari mu ji Ya ce an busrata bintu Safuwan wato daga busra diyar Safuwan. wato Safuwan ibnu naufal shi baban nata Safuwan dan uwan waraqatu ibnu naufal ne wanda khala yake ga khadijatu bintu khuwailid matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khal ne ko hmm. ko kuma ibnu khalati khadija waraqatu bin nawfal wannan babban mutumin wanda ya karatun littafin at-taura da injila ya karanta su ya kuma ya ta zuwa hausa ai zuwa larabci ya lakanci wannan kuma har shine yake lokacin da ya tsorata din nan da ya fara ganin wahayi na farko ya zo gun khadija matar shi matarsa ta ce tashi mu je gudun warakatu don shi yana da masaniya da abubuwan da ya shafi wahayi da annabawan farko saboda ya karanta a taura ya karanta injila saboda haka suka je wurin shi don yana cikin wayanda suka bazama duniya neman addini na gaskiya ba su yadda da abinda mutanen suke yi ba na bautan gumaka cewa ya za a yi mai hankali bauta gunki don haka ya suka bazama cikin duniya ya je karanto a taura da injila ya samu addini yana addini kafin a aiko annabi sallallahu alaihi lokacin da annabi ya zo ya tsufa kwarai sai to shine da suka je wajensa sai ya ce musu ai wannan inna ma ataka mithlu ma ya'ti Musa hadha namusu alladhi ataka mithlu ma ya'ti mithlu namusu Musa musu salam irin wannan wahayin da ya zo ma namus wahayi kenan da ya zo maka irin wahayin da ya zo Musa ne da aka ba matsala ya ce ai kai annabi ne annabi ne kawai haka ya gaya masa ya ce exactly yadda kuka ka ban labarin yadda ka gan shi ya zo maka da yadda ya maka mu'amala da ya maka haka yi wa annabawa hmm. alama ce ta cewa kai annabi ne hmm. da lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga madina da ina nan a lokacin da na taimake ka da na taimaka maka ba za a fitar da kai ba hmm. saboda dattijo ne wanda ake girmamawa a makka to shine har yake cewa an mukhriji yahum yanzu mutanen na wanda za su fita ni daga garin da nake daga makka a kore ni yana eh, mamaki mutumin da annabi bai taɓa barin makka ba in banda zuwa kasuwancin nan da yi tun da ya girma to sai yana yaro kawai da mafiyarsa ta fita da shi ta madina don zuwa gaida akhawal kawunansa tunda ita asalin ta yar madina ce ansari ya ce daga cikin banu najjar in banda wannan bai taɓa fita ba daga makka sai wannan kasuwancin da ya je tare da maisara yaron khadija din duk shekarun nan arba'in da ya a makka ne baya zuwa ko'ina to a ce kuma wai a kore shi yana dan asali to haka suke yi dama da ka zo da abin da zai saba musu ce kai bako ne <laughs> eh, ka gani ɗabi'a ce ta arna dama shi yasa masu faɗan hakan zaka same suna da suna da sofa ne na shirka duk wanda zai faɗi irin wannan ya ce wai baki to yana da sofa ne na shirka tare da shi to ita busra yar safuwan ce safuwan kuma ɗan uwan waraka ne waraka tubin naufal baban na da sunansa naufal shi ma wato su da safuwan da waraka babansu daya waraka tubin naufal ita shi kuma safuwan ibnu naufal ita busra busratu bintu safwan ibnu naufal an gane ko to wannan ita ce ya ce eh, tana cikin ƙuraishawa na'am to shine ce man ta ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa zakarahu duk wanda ya taba zakarin shi falyatawadda to yayi alwala ya sake alwala akhrajahu khamsa mutum biyar suka fitar da shi malaman nan guda biyar su ne kuma suka fitar da wancan na dalak ibn ali wa sahahu tirmizi tirmizi ya inganta wannan hadisi wa ibn hibban da ibn hibban wa qala al-bukhari fi ghairi sahihi bukhari ya faɗa ba a cikin sahihul bukhari ba ba a cikin sahihinsa ba a wani wuri ya faɗa kamar yadda shi tirmizi ya faɗa a cikin sunan ɗinsa bayan ya kawo hadisin ya ce haza hadithun hasanun sahih sai ya ce faƙadisa sa'altu a gagani ko abin nan ƙadisa sa'altu muhammad bin ismail an hadal hadis faƙara huwa a sahu in fi hadal ba a shi turmuzi ya kawo maganan bukhari din kaga shine fi gairi sahihi ba waya cikin in ya kaka ce sahihi bukhari ya ce kaza ba lalle a cikin sahihinsa ba to shi yasa nan ba shi wannan yake cewa a fi gairi sahihi huwa a sahu shay'in wannan hadisi shine mafi inganci fi hadal bab a wannan babi na taba gaba idan mutum ya alwala babin da ke magana a cikin warwarewan alwala idan an taba gaba shine fi hadal bab babu naqdil wudu min masjid zakar duk hadisan da suka zo suka yi magana kan wannan babin to wannan hadisin shine sahu. minhu baya nuna sauran ba su inganta ba amma shi wannan ya fi inganci in ji buhari shi kuma malaminsa ya ce wancan na talak shi ne ya fi ahsanu shai ko shi ma cewa ma ya ahsanu min hadisi busara to a nan shi ya sa malamai suka yi ta tattaunawa kan wannan yaya za a yi a haɗa wa'in hadisai asali iza ta'arada alhadithani ko ka ce iza ta'arada nassani sahihani ta'arada fi zahirihima to al'aslu fihi i'malul hadithaini jami'an al'aslu fi dhalika i'malul hadithaini jami'an la an nuhmila nuhmila hadithan wa nasta'milu alhadith ba wai mu watsar da hadisi guda mu yi aiki da ɗaya ba ba zaɓi son ka bane a zahiri idan a zahiri gadi hadisai guda biyu duk sun inganta zahirin ya ci karo ai kaga zahirin wayan hadisan kamar akwai cin karo wancan ya ce alwala ba warware ba nan kuma ya ce duk wanda ya taba gaban shi to ya warware ta warware ya sake alwala to asali shine ayi aiki da su jami'an bi ma'ana al-jam'u bainal hadithaini wasti'maluhuma ayi aiki da su لا نهمل la akhar dun akhar ba mu jefa da ɗaya mu ba ɗaya ba na fata an fahimta to anan shi yasa malamai suka kasu biyu wasu suka ce hadithin dalak ibn ali mansukh limaza kana mansukhan li'anna an-nasakh la la yu'lamu an-nasakh illa bit-tarikh aw bi bayanin minan nabi aw sahabiyyi alladhi rawa alhadith shine ake gane nasakh la yu'lamu nasakh illa bit tarikh sai mun san tarihi wanne aka fara fada kafin wannan cikin su bin wanne ya fara zuwa sannan ɗayan zo daga baya wanda ya fara zuwa din sai mun ce to shine sokakke an soke shi wanda ya zo daga baya sai mun ce shine kamata ya aiki da shi amma biduni ma'rifati tarikh bainahuma to la yumkin an yunsakh ahad al hadithai ahadul hadithaini dun al akhar daya kenan an gane to anan sai suka ce e ai dalak ibnu ali innama wafada ila nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a jama'atihi ko ma'a ashabihi ko ma'a qaumihi fi fi awailul hijra fi awailul nabi alaihi madina a farkon farko farko hijiransa ne zuwa madina dala ibn ali suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi kuma hadisin busra kuma shi daga baya ne me yasa muka aka ce daga baya ta yaya aka gano don babu wanda dalilin da nuna aka ya suka ce dalili shine abu huraira wa ghayruhu rawahu hadha alhadith anna man massal idza massal idza massa ahadukum idza massa ahadukum ahadukum farjahu falyatawadda in ɗayan taba gaban shi to ya sake alwala suka ce abu huraira kuma innama aslama fi sanati saba min alhijra ko a shekara ta bakwai bayan hijira ya musulunta tun da ya ruwaito wannan to that means na busaran ma kusan kamar hakan ne ta nan aka gano cewa to sai a nasa sai suka ce haza la la haza ba zai yi kai haka ba tun da domin asali abubuwa ne guda hudu al'amura guda hudu ne ake bin su matakai Allah tartib aljam'u bainal mutanaqidain fi zahir aljam'u bainahuma idza kilal hadisai so al’amurul awwal an yusara tsara ilal jami awwalan hmm. la yutraku jamu illa idza ta'azzara al sai in jam'in ya gagara shine a hada hadisan biyu duka ayi aiki da shine asali iza ta'azzara al-jam'u thumma yusaru ila tarjih at-tarjihu shine rinjaye da daya kan daya ana rinjayar kuma ta hanyar inganci ta wajen maratibu siha wanne yafi inganci akan wani sai a rinjayar da shi to wayannan kuma dukkan su hadisai ne sai ba wanda ya fi rinjaye sai dai kowanne daga cikin su kamar madini ya faɗi abin da ya fahimta wancan ma ya faɗi ya abin da ya fahimta amma kowannen su su biyun suna daga cikin mimma akhrajahu ghairul bukhari wa muslim su wayan hadisan da biyu kuma maratibu siha daga kan muttafaq alai summa man farada bihi al-bukhari summa man farada bihi muslim summa ma kana ala shartaihima ثم ما كان ala شرط البخاري bukhari wa على شرط ala ثم ما صح من sahha min تو to wannan wannan kenan shine za a yi tarjihi ko in aka kasa abin nan in tarjihi ya gagara sannan a koma kan nasakh wan nasakh kuma illa bi tarikh an fahimta sannan idan naski ya gagara ba mu samu tarihi ba sai mu koma ila tawakkuf Shi ne al’amurin Rabi'a a tawakufu sai a tawakufi shi ne a dakatar da aiki da su eh, sai a ci gaba da bincike kuma a gano haƙiƙanin al'amarin yanda yake to a wannan hadisin kamar yadda ibnu Taimiyya ya faɗa haka Taimiyya ma ga ya faɗi haka da sauran malamai da dama sun tafi akan cewa aljam'u aula minan naski wat jiya. ibn taymiya ka wannan magana yayi bayani sosai a cikin a cikin nan fatawa tashi majmu'ul fatawa cewa hadisin dalak bin ali ya ce ba alwala idan mutum ya taba sa ba da nufin sha'awa ba idan mutum ya taba gabansa ba da nufin sha'awa to ba ya sake alwala ba hadisin busra na cewa ya sake alwala idan ya taba gabansa da nufin sha'awa ai jam'in yayi in ya ziya da nufin sha'awa saboda haka sai ya zanto hadisin busra ibn bintu safwan idan mutum ya taba gabansa da sha'awa to wajibi ya sake alwala a kharaja minhu shay'un aw lam yakhruj inda sha'awa ya rubu ya taba to sai ya sake alwala wujuban walakin iza massa ذكره بدون شهوة إذا فلا يجب الوضوء عليه ولكن يستحب سيزنت حديث دلك لا وضوء عليه أي واجبا لا وضوء عليه وجوبا cewa iza masal insan zakarahu a alaihi wudu sai ce la ai la a alaihi wujuban walakin yustahabbu lahu an yatawadda to kaga ya zama kenan ya mustahabi ne ka yi alwalan in ba ka yi ba babu komai a lokacin nan amma bi shahawatin ya ji bulwudu shahawatin la ya ji walakin yustahab so kaga anan kenan jam'in shi yafi ayi naski na fata an fahimta wannan shine abin da fi akan wayannan matsalolin eh in naskin ne shine suka ce shi na na faɗa da farko suka ce hadisin busra ita ce huwan nasir wa hadisu dalak huwal manso ta wacce fuska suka ce ai dalili saboda dalak bin ali dama sai an gano tarihi ai dama kamar yadda na ce muku da farko nas la yusaru ila nas illa bit tarih au bi bayanin minan nabi kamar yadda annabi yake cewa kuntu na kuma an ziyaratul qubur hmm. sai yace fazuruha hmm. fa innaha tudhakkirukum al akhirah hmm. to kaga anan bi bayani min annabi a farko yace kuntu na kuma an ziyaratul qubur sai zo yace fazuruha lafazin fazuruha baka annan nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana ba'da nahyi al ibaha ya bayyana halacci bayan hanawa so kaga nan sai mu ce hanin mansukh ibahan kuma shine nasir kamar hadisin kaho cewa wanda yana azumi ko yana da alwala ya yi kaho alwarsa ta kare ko kuma sa ya warware in ya masa kaho kamar yadda hadisin jabir ibn abdullahi ansari ya suka ce dalili ya zo cewa annabi sallama ya yi ba da ruksa ya ba da rangwame bayan wannan kamar yadda za mu zo a ciki yana ciki za mu zo kan wannan hadisin na abin nan cewa Eh, in mutum ya yi kaho babu komi don hadisin da ya hana cewa in wanda ya kaho to da mai kahon da wanda aka wa kahon in suna azumi azumin su ya kare shi wanda ya yi kahon da wanda aka wa duk azumin su ya kare alwalansu ma ya kare ta warware to sai suka ce wannan zafi awwalil amri wa ma ba da zalika faɗin faƙadin rakhasan nabiyu sallallahu alaihi wasallama anil anil ah, hijab ya ya rangwame akan hijab kamar yadda Jabir bin Abdullah al-Ansari ya faɗa yace da farko ne fil awwal al-amri ne nuhina anil hijab wa ma fi akhir al-amri faqadi gaban eh, eh, nan kamar yadda hadisin da yazo hadisin Abu Huraira ya zo ya nuna cewa man iza ya man man abin nan man akala mimma massathu an duk wanda ya ci wani abun da wuta ta taba to ya sake alwala amma hadisi ya zo kuma zai ke cewa hadisin jabir wancan na abu huraira ne wannan hadisin jabir bin abdullahi al'ansari sai ke cewa kana akhiral amraini minan nabi sallallahu alaihi wasallama tarkal wudu mimma massatin nar akhirul amraini minan nabi sallallahu alaihi tarku alwudu mimma masatin na al'amari na wato al'amari na karshe cikin al'amura biyu na annabi sallallahu shi shine rashin alwala da kuma yin alwala daga abin da aka ci wanda wuta ya taba duk abin da aka gasa da wuta ko aka dafa da wuta an ka ci shi to sai ka sake alwala to amma al'amari na karshe shine tarkul wudu mimma masatin nan ba sai an sake alwala ba don ka ci abin da wuta ta taba so ya tafi bi madmadatil fam shikenan an gane ba alaikum assalam to shi yasa anan ban gama ba shi yasa yace suka ce hadisi dalak zuwan dalak zuwa madina wurin annabi sallallahu alaihi wasallam dalak ba dan madina bane su ma suna cikin wufud da suka zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba amul wufud ba na shekara tara na farko farko yayyo ya taho tare da mutanen zuwa ga annabi kun annabi a madina suka ce a farko farkon hijira ne na annabi da ya komo madina ya zo to kaga a nan cewa a farko farkon hijira duk da ba zai bayyana ba wannan cewa tarihin kaman tunda suka ce ta hadisan a busura ba a hadisin busura aka gano cewa shi ya zo daga karshe ba a'a cewa akwai wasu sahabbai da suka rawaito hadisin kaman su abu huraira tunda abu huraira bai musulunta ba ma sai shekara ta bakwai kaga shekara ta bakwai ba za ka ce farko farkon hijira ba to ya ruwaito hadisin cewa in mutum ya taba gabansa ya sake alwala sai suka ce to wannan yana nuna kenan busuran ma da uh, wajen wayannan lokacin ta ruwaito hadisin an fahimta sai suka ce to wannan ya nuna hadisin busura shine nasir na dalak shine na farko an soke shi amma shi ma wannan ba lalle bane zai iya yiwa shi dalak din da ya zo farko farkon hijira bai ci gaba da zama da annabi ba ya ci gaba da zama da annabi zai iya yiwa kuma ba a lokacin bane ne ji wannan hadisin kaga akwai ihtimal iza ta tsarraka al-ihtimal to batala bihi al-istidlal dama haka suka ce iza ta tsarraka al-ihtimal to ba talabihi al-istidlal in akwai ihtimali zai yi possibility na kaza zai yiwu zai yiwu kaza ake nufi zai yiwu kaza ake nufi akan wani nassi to wannan nassin ba zai la yasluhu lil istidlal ba zai inganta ka kafa hujja akan wani abu guda ɗaya ba ka bar kishiyarsa tunda akwai akwai ihtimal possibility yiwuwar kaza ko yiwuwar kaza kaga a wannan hadisi tsada zai iya zai yiwu mutum zai iya cewa zai yiwu a farkon zuwan sanne ya ji hadisin zai yiwu kuma daga baya ne ya ji hadisin shi ma mm. haka <laughs> gani saboda haka jam'i din shine aula kuma shine ka'ida gurin malamai ittifaqan la yusaru ila tarjihin wala nas illa idza ta'azzara al-jam'u bain al-hadithain al-mutanaqidain fi zahir an gani me kike cewa bayani shi ma kamar wannan wai ga maganar da malamai suke cewa an aka samu matsala irin wannan akan yi ga marar da hadisi a ga wani ne ya fi alaka da shi matsalar da ake tattauna wannan hadisin suka ce shi wancan ya fi alaka da matsala ita ba matsala su bace ba da haka za a watsar da magana shi na ɗauki eh, wannan yana daga cikin yana daga cikin maganganun da ake suke kawa na tarjihi wannan kuma ba a zuwa gare shi in dai jam'i zai yi saboda haka wancan wancan bayani ne kawai ai ai shi naski ko tarjihi dama daga cikin wujuhu tarjihi din akwai wannan bayanin da su malamai suka kawo wanda wannan ma maganar tarjihi ma bai taso ba ai aslan matukan jam'i zai yi saboda haka ba za a ma lura da wannan tarjihin ba sau nawa ake samun eh, abin nan eh, da mas'alar in aka ce wanda yake alaka ai maganar farji ake kuma ruwayan muslim babu eh, huraira ma da ya kawo ai cewa man massa farjahu man massa farjahu hmm. wadda. to an ka ce farji duk da farc yana daukar namiji da mace amma aka ce zakar to yana daukar namiji tunda nan lafazin zakar aka yi amma kuma ita ma hukuncin ya shafi mace ai tunda akwai hadisin iza massatil mar'atu farjaha ce ita ma tana da alaka da hukuncin tunda ita ma in ta taba gabanta alwala ta warware ko ba ta warware ba shi ma duk akwai wannan maganar ina fata an fahimta don haka a zahiri za ka iya cewa hadisin ya fi alaka da maza tun da ambaci zakar amma ko illar matsalar tana da alaka da maza da mata tun da magana alwala ake yi ko ba haka ba saboda haka a zahiri za ka ce eh, ya alaka da mata amma ka koma fil haƙiƙa a haƙiƙa to ya sahi maza da mata ne in ka zurfafa cikin jidal jadal haka hmm. ni kamar yanzu ka zuka kuma wannan da na kawai kaga in aka zurfa cikin jadal din za a iya cewa ai mata ma suna da alaka da akwai hadisai da suka zo na taɓa farji su ma haka duk dai magana alwala ce warware ta ko rashin warware ta idan aka taɓa gaba tun da duka kowanne ana ana da in aka ce farji yana da alaka da maza da mata duka ko kuma hadisi ya zo cewa idza massatil mar'atu farjaha to kaga kenan sai a ce to wancan kuma kenan ba maza a ciki kuma duk magana ɗaya ce ai kuma musamman idan irin wannan idan ya zo a ita mace ai tana zama a inda annabi sallallahu alaihi yake magana akan hukunce hukuncen tsarki mace mata ma suna zama majalisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan bayanin dama su malamai sun kawo ta daga cikin wujuhul wato murajjahat al wujuh lil murajjahat fuskokin da ake yin tarjihi da su an gane ko to a takaice dai wannan matsalar jam'i tsakanin matsalar shi ya fi sama da tarjihi ko naski an gane ba? wa shi ne dama shi ne a yi magana kenan yanzu wannan a ah, yi magana mata fito a yi cewa cewa alaka da maza kaɗai dole ya shafi mata duka matsalar dama an nisa wa shaka aikon rijal tun da mata na alwala maza na alwala ai yanzu wannan wai su'aluka ghairu warid <laughs> ai su'aluka ghairu warid dama dama ai kamar yadda wani ne wai ana magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tana cewa mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa baina sahari wa nahari a wata ruwaya kuma yace baina haqinati wa zaqinati a wata ruwaya to shine malamai suke bayanin cewa annabi yana gicciye ne a haka ba a haka yake kwance ba ma'ana tana zaune haka ba wai yana kwance ne a haka yasa kansa na kan nashi a nan ba an gane yana kwance ne haka da ita ta zauna a haka ita tana fesin haka shi kuma yana kwance haka ya sako kanshi a nan kafafuwansa na nan haka sai wani ya tambaya sai ya ce ita aishan tana zaune kenan <laughs> to kaga hada su'al ghairu warid ai abun ya riga ya fito an gane ko eh wa alaikum salam na'am to gashi nan dai malam rabiulun gani ka ce ai ka daga ka gani <laughs> eh eh a bari karkai yi gaggawa muna cikin nawaƙidul rudu ka daina gaggawa duk hadisan na na a ciki ai magana nawaƙidul rudu muke ai wani tambayar wata tambayar kada a ringa jeho ta sai an gama babi bai shigo ba to anan kaga sai kai tambaya eh, wannan ma kaman tarbiya ne ke wato akwai abin da aka yi bayanin sa ka dinga nutsuwa kana lura ba bukatan sai ka sake tambaya a kansa ya zo mu yi saving time ko yawwa to to sai mu tsaya nan kenan ko eh Mm. tambaya ta shine akan misali imamu bukhari eh. kamar yadda misali yanzu a matsayin mutum ya je wurin da sayo da bukhari ya samu hadisi zai iya yin hujja da shi da cewa na hadisi idan ya je wani littafin ne imamu bukhari kamar ko wani shi kuma ya sa ah, shi ba haka bane ai abin da yasa bukhari shi shi muhammad isma'il al-bukhari abu abdullahi ya ishtarata ala nafsihi Allah yukhrija fi hadha kitab illa sahihan ishtarata ala nafsihi zalik to amma wa sa'irul kutubi kutubihi irin adabul mufrad irin alqira'atu qira'atu khalf al-imam a gani irin tarihul kabir da tarihul sagir a gani da sauran littafansa suna yana da littafai da dama duka waɗannan lam yastarit fihi siha kuma su ma galibi kamar tarihu kabir da tarihu sagir duk waɗannan galibi tarjama yake tarjamatul ruwat amma zai dinga kawo hadisan da suka ruwaito an kawo rawi wanda aka yi magana kansa zai ce kaza kaza kuma ya kawo ya yi ruwaito hadisi kaza kaza ta hanyar shi amma rawi ne da ifi ko munkarun ko fihi nazar ko kaza da sauransu sai kawo hadisai a ciki saboda haka wani lokaci zaka yi an ce akhrajahul bukhari fi tarihil kabir ko ce akhrajahul bukhari fi tarihihi wannan baya nuna cewa ya inganta sai ka koma kenan sabanin aka ce akhrajahul bukhari aka yi shiru biduni nisba to anan cikin sahihul bukhari ne kata'an kaida kenan wanne eh abin nan tarih da kuma bayanu minan nabi aw minan sahabi eh, as-sahabi allazi rawa al-hadith na an ba da su suna to to sun ganka ko to yayi <laughs> to yayi to sai mu abin nan ko